ثم إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wannan Allah ya shi ne majalisinmu na takwas cikin littafin sharhu mukaffirat dhunub wallafar shaykha binti Muhammad al-Qasim Aziza Allah ta'ala wanda cikin majalisai guda kwara bakwai mun karanci muqaddima da malama ta rubuta wanda yanzu insha Allah za mu shiga cikin littafin kai tsaye malama ta yi gabatarwa wanda ya kunshi ababa biyu abu na farko shi ne mummunar tasiri da sharri da zunubi yake da shi akan bawa na abu na biyu kuma sai ta kawo hanya da mutum zai bi don ganin ya samu ya kubuta daga zunubi to malama take cewa bayan ta gama musaddiman nan ta shiga cikin littafi kai tsaye to sai take cewa mukaffiratul dhunub ga nan to ababan da suke kankare zunubin bawa kamar yadda muka ambata farkon karatu wannan ababa aslan shaykhul islam ibn taymiya shi ya rubuta a cikin littafin shi na fatawa majmu'ul fatawa a mujalladi na bakwai to shine malama take magana akan su take cewa take ta kawo nassin maganar ibn taymiya wanda shi ne matanin littafin gashi shafi biyu kamun ka fara sharha take cewa zunubi mukaffiratun kathira fi dunya wal barzakh wal akhirah su zunubai suna da al-mukaffirat ababa da suke kankare su kasira da dama fi a duniya da akwai wal barzakh a rayuwar barzakh akwai bayan mutuwa kamun tashin kiyama kenan rayuwar kadari wal akhirah sannan kuma akwai sabubba da suke janyo Allah madaukakin sarki ya gafarta wa bawa zanubansa a ranar tashin alkiyama wa qad zakaraha ahlul ilmi bi adillatiha malama tace qad zakaraha kuma lalle ahlul ilmi malamai sun ambace wa'annan dalilai bi adillatiha da dalilan da suke tabbatar da su min alkitabi was sunna daga alqur'ani da kuma sunna na manzo sallallahu alaihi wa sallam منهم ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى دقتك أكوي شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية دكما الماجريش محمد ابن أبي بكر ابن القيم الجوز ابن القيم الجوزية ألا مكوكة تركيا مصر رحمة باكيدا قال ابن تيمية shekul islam ibn taymiya yake cewa wal mu'minu idza fa'ala sayyi'atan idan mu'mini ya aikata aikin sabo fa inna uqubataha tandafi'u anhu bi 'asharati asbab ana Allah yakan wato dauke hukubar yakan samu kariya daga hukubar da akan tunkuɗe fa inna uqubata lalle uqubar wannan zunubi tandafi'u anhu akan tunkuɗe uqubar daga gare shi bi asharati asbab saboda dalilai guda goma hiya na farko malamin ce at-taubatun nasuha mutum ya tuba irin tubar da ake cewa taubatan nasuha abu na biyu a istighfar mutum ya istirfari. abu na uku alhassanatul mahiya mutum ya aikata aiki na kwarai irin aikin da ke kankare zunubin da bawa ya aikata na hudu du'a'ul akhyar addu'ar mutanen kirki abu na biyar an yahdiya lahu ikhwanahu almu'minuna min sawabi a'malihim ma yanfa'uhu wato an yahdiyahu lahu ikhwanuhu almu'minin in uwansa mu'minai su yi masa kyautar min sawabi a'malihim lada na wani aiki da suka aikata ma yanfa'uhu Allahu bi wanda Allah maɗaukakin sarki sai ya sai wannan aiki ya amfanar da shi a gaban Allah abu na shida almasa'ibi masaib wal masifu da za su samun bawa da kuma rashin lafiya abu na bakwai ma ya hasulu fil qabr min al fitnati war raw'ati wad daghqa abin da yake faruwa a cikin kabari na fitintunun kabari war raw'a da tsoro da razana da ake shiga firgici na kabari wa daghqa da kuma damka na kabari da matsa da kabari take wa duk wanda aka sashi a cikin ta abu na takwas shafa'atu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ghairihi fi ahli adh-dhunub yawm al ceto da annabi sallallahu alaihi wa zai yi da kuma ceton da wani annabi zai yi kamar mala'iku kamar Allah madaukakin sarki kamar salihan bayi kamar masu karatun Qur'ani da sauransu da za su yi ceto cikin masu zunubi a ranar tashin kiyama waɗanda sun cancanci shiga wuta sai su ceto su Allah kuma ya ba su aljanna abu na tara ahwalu yawmil qiyamati wa qarbiha wa shada'idiha wato tsanani na yinin alkiyama da bakin ciki da kunci da ake shiga da kuma tsanani da ake samu a wannan rana abu na goma kuma na ƙarshe shi ne rahmatu rabbil alamin rahmar Allah ubangijin talikai to malama sai ta ce wa ilaika tafsilu hadhihi al-mukaffirat to ga sunan za a ma bayani a kansu a rarrabe shi ibn al-qayyim kamar yadda malama ta kawo hashiya cewa yake at-tamhis yakunu fi dar duniya dunya bi arba'ati ashiya a duniya abubuwa guda hudu ne suke kankare wa bawa zunubansa na farko at-tawbah wal istighfar wal a'mal al-hasanat al-mahiyat al-mahiyah wal masa'ib al-mukaffira shine mutum ya aikata wato mutum ya tuba ko ya istighfari ko ya aiki na kwarai ko kuma wato irin ayyukan da suke kankare laifi ko kuma mutum ya haɗu da wato masifun da za su zama masa kasara akan wannan abu da ya aikata fa ma'asatu hali al-arba idan har wa'annan abubuwa hudu suka kankare wannan zunubin wa halasatu suka kubutar da shi ya rabu da su to kana min allazina tawfa'umul malaikatu tayyibin to mutum zai fada cikin wa'annan mala'iku da su riske su da su karbe su tayyibin suna masu wato jin dadi wato sun dace kenan yubashshirunahum bil janna suna musu bishara da gidan aljanna tafi فإن لم تفي هذه الأعضاء بتمحيصه بتمحيصه إذا وأن أبو بوا توبة aiki na kwarai. ko kuma masifu ba su kankare wa mutum wannan matsala da ya eh, zunuban shi ba to mun yi tafil barzakh li salatati ashiya a barzakh sai a goge ma mutum saboda dalilai guda uku saboda ababa guda uku kaga ga hudu ga uku an samu nawa bakwai kenan malai yace ahaduha na farko salatu al iman janazatu zati alai mutanen kwarai a duniya masu imani kimar sallar jana'iza واستغفارهم له سروكا من كافر وشفاعتهم فيه وكما تشيطو ده ذاسو الإمام يا الله كجكم وانا كذافر ثاني شاء الله ka fitar da shi على عمر كذا kasa shi a ra'amarka الثاني نبي تمييزه لفتنة القبر وروعة الفتان وال آه، آه، آه، وال وال وال والعقرة والانتهار وطابع ذلك وتو a kankare mutum saboda wato fitintunu na cikin kabari da razani da zai samu da kuma wadannan mala'iku da za su zo su jarrabe shi su fitine shi da wato tsawa da ake yi a cikin kabari da duk abubuwan da yake biyo wannan su ma suna janyo mutum Allah ya zafarta mishi kurakuran shi a rayuwar barza abu na uku ma yurdi ikhwanul muslimuna ilayhi min hadaya al-a'mal kyauta da ɗan uwanshi musulmai za su mai na daga kyaututtukan ayyukan alkhairi da suka yi min as-sadaqati an ta inda za su yi sadaka ko wal hajj ko su yi aikin hajji su bashi ladar wa siyam ko su yi azumi su bashi ladar wa qira'at al-qur'ani an ko su yi karatun qur'ani su bashi ladar wa salat ko su yi sallah su bashi ladar wa ja'ala wa ja'ala thawab zalika la kuma su ta ladan ya zama tashi to fa in lam tafi hadhihi bi tamhis idan har wannan ababa ba su goge ba to na ya yadai rabbi fi fi fi mawqif bi arba'ati asha to ranar tashin kiyama a filin kiyama za a kankare wa mutum saboda abubuwa guda goma guda hudu daga ga hudu ga uku ga hudu ya zama nawa goma sha daya na farko ahwalu yawmin qiyamah tsananin ranar alqiyama shiddatul mawqif tsananin tsayuwa da ake a tsayuwar kiyama shafa'atu shafa'a da kuma ceton masu ceto wa afwatillahi azza wa da kuma afuwa na Allahu azza wa jalla Allah sarki kamar yadda shi ibnu qayyim ya kawo cikin littafin al-madarij as-salik to kai tsaye insha Allah za mu ɗauki abu na farko da malama ta kawo na daga cikin wayannan ababa na farko abu na farko da malam ya kawo shekul islam ibn taymiya ya kawo shine at-taubatun nasuh to shine malama take cewa at-taubatu min mukaffiratid dhunub walau abulat shi tuba yana daga cikin ababa da ke kankare zunubi duk girmansa ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa at-taibu min dhanbi kamar la dhanba duk wanda ya tuba daga zunubinsa tamkar ma wanda ba shi da zunubi ne saboda haka duk girman zunubinka in ka tuba Allah ya yafe sa mun karanta hadisi da ku a yaro salihin ba hadisin wannan wanda ya kashe mutum 99 yazo ya samu wani mai bauta mai ibada amma kuma ba malami bane yace da shi na kashe mutum 99 in na tuba Allah zai karba yace ba ka gama tafka wannan bala'in kuma Allah ya yafe maka sai ya hada da shi ya cika ɗari. tilka mi'atun kamila tilka kamila da aka samu mi'atun kamila sai ya je shi gurin aran ma wani mai karatu sai ya ce marto na kashe ɗari Allah zai yafe mu ya ce waye zaba shiga ka da tuba amma ka bar garin nan ka je ka garin mutanen kwarai haka Allah ya karɓi tuban shi a karshen hadisi saboda haka duk abin da mutum ya aikata duk girman zunubin zai iya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma Allah subhanahu wataala mai karban shi ne wa hiya ibadatun azimatun kuma wannan ibada ce mai girma wanda hatta annabawa sun roka ta'ala hal anbiya wal mursalin annabawa da manzanni sun roka kama qala ta'ala Musa kuma da Allah yake faɗa dangane da annabi Musa alaihi salatu wassalam me yake cewa سبحانك إني كنت من إني تبت إليك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سورة الأعراف سبحانك أركي يا تبت جريك يا الله تبت إليك لا توب إزوا جريك وأنا أول المؤمنين كما إني تركت المؤمنين مؤمنين أنا على الأمة أيضا النبي يوسف ماكو ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات وفاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين عفوا أمن يرؤي متوى المؤمنين يا مكي يرؤي متوى المسلمين وما النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوبى ربي آه، ينا توبى ينا اتغفار منكر تاريخ عرب أون آه، أجسون فرق فرق ما رياض الصالحين ثم هذا آه، أن أن تند وأن تبادر هر أن لم يحل زيروك to kaga ni ai akwai alkhairi a ciki ko wa amara Allah biha ibadahu almu'minin kuma Allah madaukakin sarki ya umarci bayin sa mu'minai da suruki da su tuba zuwa gare shi fa qala ta Allah yake cewa tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun wa tubu kuma ku tuba zuwa ga Allah wa tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah jami'an karantabni ku dukkaninku hmm? ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai la'allakum tuflihun hakan zai sa ku samu rabauta la'alla daga gurin wani taraji ne amma in la'alla ya zo daga gurin Allah subhanahu wata'ala ba taraji ne. yana nuna tabbaci ne wa razzaba fiha subhanahu faqawal Allah madaukakin sarki ya faɗaitar da bayi tuba sai yake cewa ne ce ina Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin lalle Allah madaukakin sarki yana san masu tuba zuwa gare shi saboda muhimmancin tuba har an ka tuba ma Allah yana san. lallahu hmm? afrahu fi tawbati ahadikum hmm? wallahu lallahu ashaddu farahan fi tawbati ahadikum Allah yana tsananin farin ciki da tuban ɗayan ku sama da mutumin da mun karanta hadisin ko sama da mutumin da zai rasa dabbansa eh, a cikin dawa sai zo shi saboda tsananin farin ciki sai ta Allahumma anta anta abdi wa ana rabbi hmm, akhba min shiddati al-farah mutum yayi wannan kofin kuma kuma Allah madaukakin sarki farin cikin da Allah yake yayin tuba ya fi irin wannan wanda haka Allah yana son masu tuba ووعد بتقديم سيء ووعد ووعد با, با تشديد اكن عين ووعد بتقديم سيئات من تاب الى حسنات كما الله yayi alƙawari sauye mummunar da mutum ya aikata zuwa kyakkyawa in har ya tuba tuba ne kyau hmm? Allah makokacin sarki da ya gama kawowa hmm? wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا دك وانا أبو فا ممكن يا شركة كو شركة يا كو كشك رأيي كو زنا يدا ما ترمقوشنش Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya kuma yi aiki aiki na kwarai faulai sai bajilu Allah hasanat to irin wa'annan Allah madaukakin sarki yana sauya zunubin su ma ya Allah yana sauya zunubin ya zama lada kana Allah ghafurur rahima saboda ai Allah dama tun can ya kasance mai gafara ne kuma mai jinkai saboda haka duk abin da mutum ya aikata kar kai ka boka ka tsaya ka ce wai wai ai ya aikata abu kaza muna da wani matsala akwai mutumin da kuna tare da shi zaka ga a yarintan shi ya aikata wasu ababa abin kunya ba mamaki ma da girman shi ya aikata yau ya gane kuren shi ya zo ya shirya ya gyara ya zama na kwarai to a ya shirya ya zama na kwarai din mutanenmu sun fi ganin wannan sharri a alkhairin nashi ai da a ce zunubin da mutum ya yana yaro ko kuma a yana babba in ya tuba Allah ba zai karɓa ba da duk sahabbai ba wanda ya samu matakin da ya samu yanzu mun duba washe ibn harb hindu hmm, irin su abu sufyan hmm, duk da ba ya kan annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba kai har khalid ibn walid khalid walid a badar yana cikin rundunar khalid yana tare da kafiran maka a badar amma daga baya ya goya musulunta yanzu sai abu ana ce mar za abu ana mar gori na abin da ya yi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-islam tajubbu ma qablaha musulunci yana kankare abin da kamun haka zalika kuma at-tauba tajubbu ma qablaha tuba ma yana kankare duk abinda aka aikata na mummuna kamun saboda haka mu zama masu kyakkyawan tunani masu kyakkyawar zuciya ma kanmu da ƴan uwanmu musulmai tuba malama ta ce a tauba in an ce tauba hiya ruju'un nafsi ila sai'id ta'a shine idan ran mutum ya koma sai'id ta'a inuwar biyayya ga Allah madaukakin sarki ma'ana nadamatin ala madin sayyi tare da kuma yin dana sani a shi ayi nadama akan wato aikin da ya gabata mummuna kaga da mu hausawa da larabawa akwai kusanci tsakanin mu da juna saboda mai nadama da larabci nadama da hausa a kaga akwai mukarana kaɗan wahiyar ganimatun barida saboda haka to kuma fulani kuna so ka shigo? Eh, to mun bar ku wahiyar ganimatun barida to wannan tuba fa ganima ce mai sanyi wanda ake sama kuncin hankali aslih ma baqiya min umrik ka gyara abin da ya ragowa a cikin ranakunka yau faru laka ma qad wannan maganar Ahmad ibn Asim kamar da Imam Zabi ya kawo cikin sirra alamin nubala so ka gyara ka kyautata abin da ya ragowa na rayuwarka yughfar lak ma qad mada za a gafarta maka duk abin da ya gabata na rayuwarka shi tuba tamkar sabuwar aihuwa ce duk abin da mutum ya aikata mummuna idan yau ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki tamkar yau aka aike shi sabuwar shafi za a buɗe tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmul ladhi yatubu fihi al-mar'u huwa khayru ayyami al-ayyam khayru khayru ayyami umri kuma ranar da mutum zai tuba shine rana mafi alkhairi a rayuwarsa babu ranar da ya fi alkhairi a rayuwar mutum sama da ranar da mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka'ab ba lokacin ka'ab ibn malik da ya tuba da da Allah ya amsa tubar su Allah ya saukar da ayat wa ala salatati alladhina khulifu da ya roshi ga babban manala sallallahu alaihi wa sallam yace bar me abshir bi khairi yawmin ko kai bishara da nake alkhairi ni ne marrabika da ya wuce ka mundu wani rizka umu tun da mahaifiyarka ta haife ka ga nan yin da ya fi kowane yin muhimmanci a rayuwanka yau Allah ya karɓi tubanka wasa'atin lati wasa'atun lati yastahu fiha Allah li da bab at-tauba kuma wannan lokacin da Allah madaukakin sarki yake buɗe wa bawansa kofar tuba wa yarhamuhu ya rahama biya da ita afdalu sa'ati hayati shine mafi falalan wato lokaci a rayuwar shi wannan sa'a wannan lokaci za ki yi za ki takwas da Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ya karɓi tuban bawa it is the best minute of his life at-taubatu yasqalu al-qalb at-tauba tusqilu al-qalba wa tujallihi mimma aradahu min darar al-qulub ita tuba tana kankare zuciya kuma ta wanke shi tas mimma araba lahum daral dhunub wa alqulub daga duk ababan da suka bo su suka bujiro ma zuciya na daudan zukata Shata yasa sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da amincin Allah tabbata a gare shi yake fada innal abda idza akhta qati'atan lalle bawa idan ya aikata kuskure nukita fi qalbihi nuqtatun sauda sai ayi dugo irbaka dugo akan zuciyarsa fa idza huwa naza'aha wastaghfara wa tab idan mutum ya kwabe wannan aikin zunubin ya tuba ga Allah istighfari ya tuba suqila qalbuhu sai a wanke a goge daga kan zuciyarsa wa in ada idan kuma ya koma aikin zunubi zida to sai a ƙara akan nadar zida fiha sai a ƙara akan nadar hatta ta'alu qalba hatta ta'alu har wannan yayi galaba akan zuciyarsa ah, wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah shine ar-ran shine wannan tsatsa da Allah madaukakin sarki ya ambata cikin suratul taqfif kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun yace a'a ai barbe rama ala qulubihim ya yi tsaka ne akan zuciyarsu me kenan ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna aikatawa na mummunar aiki qala ibn al-jawzi al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala yake cewa wuqu'u dhanbi ala al-qalbi sartuwar zunubi akan zuciya kawqu'u duhni kawqu'u duhni ala al kamar wato mai ne ko kitse ne ya taɓa tufanka mai ya taɓa tufanka illam ta'adil ghaslan idan baka gaggauta wankewa ba to fasha kenan sai ya buku kuma ya tabbata wa illa tafa wato in ka wanke da wuri ya fita wa illa in baka wanke ba kuma ittasaka sai ya manne a jikin kayan ka kula in mai ya taba in ba wanke da wuri ba har kayan ya tsufa zaka ga wannan gurbin mai din nan Allah ya samu nasi to haka zunubi yake wa bawa wa shurubut tauba kuma sharuɗan tuba kamar yadda muka sani na farko annadamu ala ma fata mutum ya tuba daga wato yayi nadama daga abin da ya gabata wal iqla'u 'anil ma'siyah kuma ya kwabu daga aikata wannan sabo wal 'azmu an la ya'uda ila hadha adh-dhanbi abada kuma yayi niyyar ba zai koma wannan zulubin ba har abada wannan shine sharadin tuba kwara uku tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki kamar yadda dai ya zo a al-akhbari hmm? وإذا كانت المظلمة تتعلق بحق مخلوق idan kuma wannan zalunci da mutum yayi yana da alaka da hakkin wani dan adam wani bil adama ka haqqi malin aw mata'in wa nahwi kamar a ce ya karbi dukiyarsa ko ya ɗibi wani abu nasa da makamancin haka to fa alaihi an yaruddahu Alayhi, to wajibi ne ya maida mar kayansa aw ya tahallala minhu ko kuma ya je ya nemi afuwarsa ya halatta ma kansa ya yafe masa a mu na riyadu salihin mun ƙara fara ɗaya sai ya zama in tsakaninka da Allah ne guda hudu in tsakaninka da bawa ne kuma guda nawa kenan guda biyar to wanne ne muka ƙara shine an ta tuba qabla an taqulu ash-shamsu min maghribiha kamar yadda Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen ya kawo a cikin riyadu salihin cikin sharh riyadu salihin ka tuba kin kamar rana ya fito daga mafadarta hmm? saboda Allah ya faɗa la تنفع نفس إيمانها lam takun آمنت min qabl aw kasabat fi إيمانها khayra Allah baya karban tuba baya karban imani ko ma mai mutum yayi na kwarai a wannan lokaci saboda already it is already too late to cry the head has already been cut off ibn taymiya yake cewa tuba ya kasu kashi biyu akwai tuba na wajibi akwai kuma tuba na mustahabi ba na wajibi shine mutum ya bar duk abin da aka to ba na mutaharji kuma shine mutum ya bar hata makruhai in hmm? gane ku mutum dai kawai ya zamana wato hatta abu dai da ana duk abin da ba haram bane amma duk zubda mutunci mutum ya bari ko yayi kuma ya ne Allah ya gafarta mishi gane ku kamar cin naman da dabban da makaruhi ne ko na abu in gane hmm? magabata sun kasance in sun yi haka sai su yi istighfari wa babu taubati maftuh ita kuma kofar tuba a buɗe take wa man rufiqa tauba duk wanda Allah madaukakin sarki ya arzata shi da tuba lam yuhra min qabul ba a taba haramta mishi samun karbuwa a gurin Allah faman laqiya Allah ta'iban taubatan nasuha duk wanda ya haɗu ya sadu da Allah madaukakin sarki yana mai tuba tuba mai kyau lam yu'adhibuhu subhana Allah madaukakin sarki ba zai mar azaba ba mimma ba minhu saboda wai wannan abin da ya tuba ya riga ya tuba Allah ya karba saboda haka ba za a hukunta shi a azabta shi saboda wannan ba kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a sa'ibu min zambi kamar la zamba duk wanda ya tuba daga zunubi tamkar yake dai yake da wanda ba shi da bai taɓa zunubi ba sai sa wata rana kafiran makka sun taɓa zuwa sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ka roƙan mana ubangijinka ya sa mana dutsen safa ta zama gwal idan har dutsen safa ta zama gwal to nu'minu bik za mu imani mu bika annabi sallallahu alaihi na a harisun alaikum bil mu'minina fa ufrahim yana da kwadayin kowa ya musulunta ya zama na kwarai ya zama dan aljanna to sai yake ya roki Allah madaukakin sarki akan Allah al'umma ta ga abin da suka zo da shi ya Allah ka maida musu dudin safa ta da mugun malaika Jibrilu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce da shi inna rabbaka yuqri'uka salam lalle ubangijinka subhanahu wa ta'ala yana maka sallama yana isar da aminci zuwa gare ka kuma yana cewa in shi ita idan kana so ja'altu lahum safa zahaban zan rikidar da safa dukan safa ta zama gwal amma fa wa man yakfur ba'da zalika minhum fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin duk wanda ya kafirce kuma zan mar azaba irin azaban da ban tafi ba za a ma kowa ba cikin talibai wa in ita in kuma kaso فتحت لهم أبواب المغفرة والرحمة فإنه إيه مسقوفا توبة دك أيكا أيكا لمتن يزي توبة الله ذي كرفا كما الله يبوء يقوف الرحمة أبوء إيران كاش الجامعة تطور متاني عن الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل باب المغفرة والرحمة نازع بباب التوبة بباب الرحمة تو أفضل التوبة ما في تاول توبة شيء أعجل أعجلها ne wanda aka gaggauta yin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib lalle tuba a gurin Allah yana gurin wa'anda Allah yana karban tuban wa'anda wato Allah ya ci karban tuban alladina ya'maluna su'a wanda suke aikata mummuna bi jahalatin saboda rafkanwa ko jahilci thumma yatubuna min qarib sa'annan kuma su tuba da wuri ba sa jira sai an jima bari daga yau da yi na yau baran sake ba ba sa haka wala kamalu fi haqqil at-ta'ib abu da fi cikawa kai ne tuba na farko akwai abubuwan da in ka aikata ne a harkar tuba suna ainihin ƙara ƙarfafan tubanka ne a gurin Allah madaukakin sarki na farko yusabu an yusalli raka'atayn ana son mutum yayi sallah raka'a biyu ya وهي تسمى بصلاة التوبة بما يكي da صلاة التوبة haka ne mutum kawai zai yi sallah raka'o'i biyu don neman Allah madaukakin sarki ya yi gafarta mishi abin ya aikata na kuskure lima warada anhu sallallahu alaihi wa sallam saboda nafsi da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma min abdin yudnibu zamban babu wani bawa da zai yi zunubi fa yuhsinu tahura sai ya kyautata tsarki yayi tsarki mai kyau ثم يقوم فيصلي ركعتين فيسعى أي يصلي ركعتين ثم يستغفر الله سيقوم يتوب إذوا لعل إلا غفر الله له فشيء ألا مدوكة تركيا غفر تامش ونظم بيديك وانا حديث إمام الترمذي رويته ويستحب للتائب أيضا أن يتصدق كما أنا صنع مستحب لي ممكن أن يتوب يصدق لما ورد في قصة كعب بن مالك كما تجدوا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه شيل أنوانسا هلال دكما مرارة da shi da ka'ab da hilal da murara yayin da duniya ta musu tunci ba wa ala salatatin ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu Allah la malja'a min Allah illa ilai ilayh thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim ghafur rahim wannan tuban da suka yi kissar wannan tubar mun mun karanta ta tana da matukar tsayi sosai kuma ba mu da lokaci balle mu sake duba su to a lokacin da ya zo shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mar abshir bi khair yawmin marra bika marra alayka mundu waladatka ummuk kai al bishara da rabati alkhairin rana da ya wuce a rayuwarka tunda da ta aife ka saboda li'anna qissatuhu baqiyatun baqiyatun tutla fi kitabillah saboda wato kissar tubarsu tana na a cikin alkur'ani a suratul tauba da ana ta karanta cikin littafin Allah fi al-maharib a cikin masallatayya wa ala al-manabir akan mumbaran wa'azi fi kulli makan a ko ina sai ta kala ka'ab shi ka da ke ya rasulullah sai ma Allah min taubati an ankhali'a yan tuba na shine zan cire wato ai ukhrija kenan zan cire min mali daga cikin dukiyata sadaqatan ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wata sadaka don Allah da manzansa tunda an karbi tuba ne to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace amsik alayka ba'da malika fa huwa khairul lak kar kai saraka da duka ka rage ka rike wani sashi na dukiyarka shi yafi alkhairi fa qala sai shi kuma yake amsi ku sahmi alladhi bi khaybar zan rike rabona na yakin khaybar shi zan rike rayu akai hmm? Imam Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi وفي هذه القصة أولا القصر أقر النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه أن يتصدق بشيء من ماله النبي صلى الله عليه وسلم يا تبتر دكعب يترك دول ربنا دو كرتا توبة إلى الله بل توبة دعا لألا كما أن إمام محمد بن صالح من عثيمين يفعل أشعين شره رياض الصالحين شنو يبا يعني ما سوء قمتر وح آه، آه، كراتمنا رياض الصالحين ناجو كتم سيخوكم كيكو ko biyar a kan hadisin ba lallai ne sai mun sake tsayawa mun tattauna shi ba ومن أقبل الأعمال التي يفعلها التائب yana daga cikin mafiya ai kyawun aiki da bawa zai aikata mai tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki na farko a sadaqa yayi sadaqa fa innaha min a'zami al-asbab allati tukaffiru dhunub saboda lalle tana daga cikin manya manyan sabubba da suke kankare zunubin bawa kamar da Allah madaukakin sarki yake faɗa إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم فإن تبدوا الصدقات إذا كن بين صدقركم فنعم هي توما دلا ولا صدقركم خير وإن تخفوها أما أنكم قوي صدقركم نيتا السر وتؤتوها الفقراء كما كوكبا فقيري فهو خير لكم شيء كده الخير غريكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وما الله من أوكتين سركي سيغافر سمكو كراكرا إن الله بما تعملون خبير وما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة السر تؤفئ غضب الرب صدقة السر تنا بشي فشن أبنجي تنا كشي فشن أبنجي إن على العبد المبادرة إلى التوبة من جميع المعاصي ينا كم باور wajibi ne akan da eh, ya yi gaggawa wajen tuba daga dukkanin zunubai qabla hululul ajal tun kamun ajali ya rike shi falittaubati eh, zamanu mahla ita tuba tana da lokacin da Allah bai karbanta la yaqballahu fi ghayriha Allah baya karba akwai lokacin da aka yi rikewa ba a karba amma ba a karban tuba كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال النبي قد ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرقه يقبل توبه توبه العبد ما لم يغرقه الله انا كربن توبر باوا ما توكر بي رنسا بتبو غما كوشي با بي رو متوا اي تبلغ روحه راس خلقه حلقه حلقه رنسا بتبوتا قل قوم نم بكينا ما واتو نم مقوغرو كم مقوغرو فعندئذ يندم على ما فرط في حق نفسه ولا تحين mandamin a nan kuma mutum sai fara nadama akan kurakurai da ya akan kankaran kansa kuma ya ai lokaci ya yi latti wato wato na yin nadama shi yasa mala ta kawan baiti qaddin li nafsika tawbatan marduwatan qabla al-mamati wa qabla habsil al-sun qaddin ka gabatar li nafsika makanka taubatar marjuwata irin tuba da ake fata babalan mamaki tun kamun mutuwa ta riske ka wa qabla habsil al-sun kuma tun kamun a sa sasari a sa hukumi hukumi a daure har suka mutum ya kasa furta kalimar istighfar la ya gafarta mana kurakuren وبهذا القدر كفاية وصلى اللهم